Allah ka yi intika ma a kan cikin gaggawa ka yi intika ma a kan cikin gaggawa ya Allah muna roƙonka mu da muke raye Allah ka sanya mu cikin eh, yana lalata wato cikin waɗanda ainihin suke tsaye ba tare da ainihin sun canza ba masu azaman ɗaukan ainihin wato kan da masu biyayya da jagoransu Allah ta'ala ka azurta mu da tuba gabanin mutuwa azurta mu da shahada yayin mutuwa ka azurta mu da aljanna da firdausi bayan mutuwa Allah ka yabe mana dukkan laifukan Allah ka yabe mana zunubanmu Allah ta'ala bukatunmu na alkhairi ka san su Allah ta'ala ka biya mana dukkan wani abin da ya dame mu Allah ta'ala kai mana magani kai mana maganin sa اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بمي المية مكرم كل هو كما هو مشاهدة أين هذا بريش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. علينا يا مولانا انك التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله حسبك ربك ربك يا الله حسبك ربك يا الله حسبك ربك يا الله الحمد لله رب العالمين كارثه او كارثه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه النطاع دليل وحاسد وقائد وناصر ودليل وعين فتحكمه أرض الطوع وكنت له بلا قول برحمتك أرحم الراحمين اللهم انصر قائدا وزينا كذبتك اللهم انصر وعيدك بالنصر وانصرنا مع وجهك الثالث على جميع الخطايا والفجار والفساد والفساد وجميع الحق واهل النفاق والاسلام وجميع اعدائنا يا رب العالمين اينما كانوا حيثما كانوا ومتى كانوا ومهما كانوا اللهم انت على بهم منا اللهم شتت شملهم قبلتهم وعليك الرغبة في قلوبهم وبعد بين قلوبهم إلى أنفسهم وجعل بعثهم بينهم شديد اللهم علينا مع بعدين الشتى من قبل الألفة وشتى قبل الاجتماع الكلمة المتفقة بين مطمئن يقول تقدم عاجل عاجلا قبل عاجل عاجلا قبل عاجل عاجلا قبل عاجل اللهم بدلالك وقهرك وجبروتك وانتقامك يا عزيز يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا من جلال الإكرام Allah ta'ala wasu suka gaye mu mutum daga zamanin annabi Adam alaihi salam har zuwa yau wannan kuma kuma yake wata karkuwa ita zama ta daga yi gafar samun da karam shi ta Allah da gaba afwa dan uwa shahid Musa Allah ta'ala mun shaida mun ba da shaida a kansa ya Allah karɓi shaidan cewa bawan ka ne wanda ya kokari ya fita da wilaya Allah kaɗa shi da waliyansa Muhammadu wa Aliyu wa Fatima wal Hussein wa Ali bin Hussein ko Muhammadu bin Aliyu وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عليهم الصلاة والسلام الله تعالى كده وإن يجي ولاية الله تعالى su Allah ta'ala ka sanya su ka sa ya tashi tare da su ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب رهيب سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين insha Allah an sallami kowa a kam Ni da gandakan kan mara ganin Musa, wanda ganin Musa ya ɗana ne na farko.

amma yadda na faɗa da farko zai mutum ne bai cika ko ba dole yadda aka yi amma musa kan halaye kan bai da wani hali ya za a cikin ashe tun zai tashi insha Allah me zaka yi tunawa haɗuwanka ko ko maganan ka da shi na ƙarshe. magana na da shi na ƙarshe shine ya zo lokacin da kaga kani na gashi da biki ɗaurin aure zo wuri magana na ƙarshe to in ka musa ka sa ƙoƙari ka tsaya makaranta karatu na ilimi kar ka bai da shi ba magana na ƙarshe na ya dangantar kanshi da sauran yan uwan shi kannin shi ko yayin shi shi haka ne da shi na farko in ya zo ya kan dan musu nasiha ga hanyar da za ku bi na kirki kana yi ma na ji sun ci su ga sun zo yau an waye gari musa ya shahada wani irin abu kai kake ji a zuciyanka to na gode Allah zai kawo Allah ya ishi shahada eh, Allah ya sa jannatul firdaus ya zama komai dama ko ba wannan ba ajali in yi zo wannan dai sanaji ne Allah ya sa da firdaus ta zama koma da ɗi shahadarsa mu kuma Allah ka ba mu ikon cikawa da imani da kyau imani wannan suka zo suka taso nesa suka zo na Allah ya mai da kowa gidan lafiya wannan suka yi hidima wannan ruwan jana'izar Allah ya saka mu kowa da akwai yiwuwar mu ba za mu kyale ba za mu ɗauki mataki na diya ya za ka ji tun da mu yan uwan shi mun san zalincin shi aka yi mu kuma muna da wannan ƙarfin a ya ka ba mu goyon baya ko kuwa wannan kuma da eh. a ka'ida a dokan ƙasa irin wannan kisa da suka yi mutum yana iya bin haƙƙinsa to mu kuma muna da hanyoyin da za mu bi a fito masa da haƙƙinsa za ka ba mu goyon baya ba muna son komi ne a wurinka ba kuka ga abin da bai saba shari'a ba shi ke zan ba da goyon lalle bai saba shari'a musulunci ba bai saba ma dokan ƙasa ba kuma muna da hanyar da za mu bi a kwato haƙƙinsa za ka ba mu goyon baya ko kuma in ce ka ba mu goyon baya na ba ku goyon baya to mun gode Allah sa ka rami amin na ah, suna malam suna na magaji Allah sarki amin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu yan uwa na garin sulaija babu abinda za mu ce akan shahadar ɗan uwanmu malam Musa Abubakar Siddiq mai lakabi da bara'a sai dai mu ce Allah ya samu cikin damshinsu domin ita duniya dama ce da aka ba wa mutum don a gwada shi a gani ko zai cinye jarabawansa da za su bijiro masa sai ga shi mu a garin sileja mun fito domin nuna farin cikinmu da haihuwar ɗiyar manzan rahama sallallahu wa Ali wa sallam sojoji suka buɗe mana wuta amma sai gashi mutum guda ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shahada a muzaharar sai da fatimatu zahara alaihi salam ta bana wato 1434 wanda ya daidai da 2013 abin farin ciki gare mu shine a suleja ne aka fara samun shahidi na farko a muzaharan sayyida fatimatu zahara salam a ƙasar nan baki ɗaya wannan kuma zaɓi ne daga allah subhanahu wa ta'ala yakan azurta wanda ya so a lokacin da ya so a kuma wurin da ya ga daman yin haka kafin shahadar malam musa abubakar siddiq mai lakabi da bara'a ya gaya wa abokinsa mai suna malam iyal irin mafarke-mafarken da ya yi na ban mamaki ga yanda mafarkan suka kasance daga bakin abokinsa malam iyal bismillah hakika abokina malam musa yau shekara ɗaya kenan ya taɓa yin wata mafarki mai ban mamaki da ya bani labari cewa ya yi mafarkin an nuna masa manya-manyan waliyan Allah aka ce masa an zaɓe shi daga cikinsu har ya tashi yake bani labari har nake ce masa lallai malam Musa ka daina ba da irin wannan labarin domin in ka bayar wani kwakwalwansa ba zai iya ɗauka ba sannan kuma kafin ya yi shahada ya taɓa bani labari yake cewa ya ga malam zagzaki da wasu jama'a masu dama sai malam zagzaki yake nuna masa wa'annan jama'a yake cewa malam musa ka je ka jagoranci wa'annan jama'a sannan ya taɓa yin wata mafarki ya sake shaida mu cewa an yi muzahara har an yi waƙi'a an harbe shi a ciki sai gashi allah ya nuna mana ya gasgata mafarkin da ya yi tsanin kamar yadda malam yal ya bayani cewa shi shaidi malam musa ya danyi wasu mafarkai haka kafin ya samu shahada to lallai ni ma na ɗan yi mafarkai haka wanda a tsallakin kai takwas to amma dai zan iya kawo koda biyar ne daga ciki haka insha Allah ani suna na dai a takaice nura ibrahim khalil kuma ni ma ina nan da irin ne na sulaja amma ni dai dan asalin garin zaria ne haka insha Allah Eh, a ran da soja suka harbe shi da yake muna muka dan yi kaiwa da dawa da shi haka na ya barci da ruhinsa da daddare haka kamar ba shi a sama ba shi a ƙasa ainihin ruhin nasa kamar tana yawo a sama haka so na yi mafarki da shi a wannan rana ɗin sannan kuma a washe gari kuma na ƙara yin mafarki da shi na gan shi daidai inda sojojin suka harbe shi ina nufin 'yan kaji wanda ke kusa da murada daidai inda waƙi din ya faru na gan shi a kwance shi ma anan da kayan da sojin suka harbe shi ba shi a sama kuma ba shi a ƙasa sannan wata murya na cewa shahadar musa gaskiya wata sirri ce babba ga ɗaliban fudiya na na wucewa a cikin mazahara kuma ana fareti sannan kuma ga sojojin can su ma sun ja ga kuma yan uwa dai kamar waƙiyan na faruwa amma kuma a a kamar dramatizing haka ana nuna min abin yadda ya kasance haka sai na uku kuma shi ma na yi mafarki da malam musa da yake mafarkan na yi su ne a jere so na yi mafarki da malam musa a kabarinsa yana kamar shingiɗe haka ya shingida da bayansa da gabansa da sama da ƙasa ko ina duka kaman an yi katangan zinare sannan kuma eh, na ainihin ganin shi malam musa din inda yake zaune da da inda yake zaune din kuma akwai wata matakala da ta yi ƙasa sai na hudu na barki malam musa na gan shi yana tsaye a kofar wani gida haka hamshakin gida wanda ni da iya gani na gaskiya lamun ba na iya hango ƙarshen gida din musamman ta sama da mutane sun yi da fifi haka ban san mutanen ba amma da ya ganni a cikin jama'a dalilin ya yi mamaki abin ya ɗore masu kai sosai amma kamar yana cikin uziri haka na kokarin komawa cikin gida din haka to lalle da gani mamaki yi murmushi haka sai zama ya koma sannan kuma eh, na yi mafarki a jin da shi da barkan na da ajere ne na yi bakwai ajere na yi ɗaya daban bayan yan wasu kwanuka haka na yi barki na gan shi kaman a gida a matsayin shi mai gidan ya zama babban mutum ya yi kiba ya canza fatan sun canza ya sa ainihin jallabiya da hula kube mai tsadan gaske kuma an yi da'ira haka an zauna a saman kafet ana jiran shi da ya fito kuma fara ganawa da jama'a akwai mantuwa da ne kuma a mafarkin da na gan shi a kofar gida din da ya waigo to gaskiyar lamari irin ganin da na mishi na gan shi ne yanayin haƙorin shi kawai da ya waigo ya fara'a da shi haka gaskiyar lamari eh, kamar an kashe mun ido ne da wani haske haka to a takaice dai ina ganin iyan farkan da zan iya tunawa kenan a cikin takwas din da na yi insha